na tafsir kamar da muka saba ko ne lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna larba ko larba 22 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi dace da 11 ga watan uku shekara ta 2026 a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratu yusuf alaihi salam amma wani allah kalmi ne karanta mana abin da zai karanta mana na ayoyi ga wasu takardu a hannuna wani ya ce ya ce shi ya kasance kowace shekara yana fitar da zakka saboda haka kuma yana da 'yan uwa mata waɗanda suke suna gidajen aurensu amma kuma suna da bukatu kowace su tana da bukatoci saka to tambayi shi anan shi ne cewa idan ya fitar da zakka ko ya halatta ya sa cikin jerin sunayen wa'anda zai bai wa zakka na san yace yan uwa yana nufin kanne kila ko bisa duka alamu don idan yan uwa da ya kama wani suka da a ce dan wa dan kanne kila ba bukatar wannan tambaya yana yin yan uwa wani cikin kila uwa ɗaya ko ba ɗaya ko uban su guda ko wani abin da ya kamata wanda mu da yan uwa kowane irin yan uwa ne kowane irin yan uwa ne ko shekika ne ko li'abbai ne ko waye in ka cire zakka ka ya halatta ka basu in dai kamar da ka faɗa suna da bukatoci wato kenan suna cikin jerin mutanen da shari'a ta haddada cewa ana ba su zakka ina fatan gaji in dai suna cikin waɗanda shari'a ta haddada cewa ana ba su zakka to zaman su yan uwanka kannanka ko yannanka bai cire su daga hukumcin ba su zakka kun gane ko saboda kan kace zakka ka sai ka ba su kamar da ka ba sauran wasu mabukata sai dai ne da al'amarin ya kasance balma malamai suna cewa irin wa'anda yan uwan naka in ka sa su cikin jerin wa'anda za ka ba su zakka to da kyakkyawan niyyar ka za ka iya samun ladalin linki biyu lada ta farko shine ladar cire zakkan lada ta biyu kuma ladar karaba kulawa da su a matsayinsu na 'yan uwanka na zumunta ina fatan gani ya zo cikin hadisi in mutum ya ba da sadaka ga mutumin da yake makwasanci ne gare shi to ladabi zai samu zai samu ladar sadar da zumunci kuma zai samu ladar sadaka to da haka wannan daidai ne babu kuskure ciki Allah ya sa shi wannan kuwa a da yake cewa ta uwa ce bai Allah ta rubuto tana neman da Allah taimaka mata da addu'a ga mijin da ko ga wanda za ta aure shi Allah shi bude mishi kofofin arziki da yalwa har ya samu din ya aure ta kuma ya buɗa wa sauran dukkan yawon musulmi baki daya ko muna fatan Allah Ta baraka wa ta'ala shi buɗa masa kofofin arziki da yalwa har wannan auren ya yiwu kuma Allah ya albarka da alkhairi a cikinsa uh, kuma muna fatan yan wadda a cikin wannan kwanuka masu albarka su sa ta cikin wannan addu'a ta alkhairi da sauran dukkan yan uwa musulmi masu bukatoci na alkhairi Allah ya muku bukatun shi alkhairi Allah shi wafaqa kamar yadda ke cewa jiya mun kwana kan aya ta aya ta 111 kenan ko eh aya ta 111 kenan ko aya ta 111 muke muka kwana mun shiga cikin aya ta uku lokaci ya koyi abin shiga ta 103 ba ta ɗari da ne. da ɗaya mutum za mu koya ne mun shiga ta biyu ta lokaci ya koyi abin nufi inda muke ciki shine zalika min amma ilbai min nuhi ilayka sai ka sake karanta shi بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء وهم ينقلون وما ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ma kunta ladaihim ba ku kasance a tare da su ba ko a wurin su ba iz ajma'u amrahum a yayin da suka tattara lamarin su wa hum yamkurun wato suna kulla makirci wanda za su yi ma annabi Yusuf alaihi salatu Salam. kuma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin yau yawancin mutane ba su kasance masu imani ba ko da kuwa kayi kwaɗayi akan imaninsu wa aduhun alaihi min ajrin baka tambayan su wani ladan aiki alaihi kan isar da wannan sakon ko karantar da su ko kiransu da kake zuwa ga alkur'ani in huwa shi alkur'ani bai kasance ba illa zikirul lil alamin wace tunatarwa ne da tajikai wa ka'ayyin min ayatin da yawa aya ko abin da yake alama ne ko abin lura ko abin da a ɗauki gare shi fistamawaki wal ardu wanda ya kasance cikin sama da ƙasa ya murru na alaiha suke wucewa ta kan shi wa hum anha muridun amma suna masu wa gare shi ba su yi mashi kallo kallo na tunani na basira wanda za su gane abin aya ce abin lura ne mai gwada kadaiton Allah ta baraka wa ta'ala da gaskiyan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi wa ba yu'minu aktsaruhum billahi yau yawancin mutane ba su yi imani da Allah illa wa hum mushrikun wace suna masu shirka da Allah afa amilu an ya'tiyahum ghashiyatun min azabillah shin sun amince an tafiya umura shi ya tuni wato wata mai lullubewa ta zo masu min la daga azabar Allah ko na azabar Allah sun amince mai lullubewa ko mai mamayewa ta lullube su daga na azabar Allah ya zo masu sun amince da haka abu ta ce kuma sa'a ko kuma sun amincewa ya ba ta zo masu bagta kwasam wahum la yash'urun alhaji ba su sani ba wadda tambaya ce ta zargi da aka fuskantar ga da suke bijire ma ayoyin Allah kuma suna cikin gafala to shi ne jiya mun duba aya ta farko jama'a ya karanta mana zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wa ma kunta ladayhim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun da muka ce wannan aya a jumlace abinda take kunshe da shi shine saboda da malamar tasiri suka ambata wato bayan Allah Ta baraka tabaraka ta'ala ya kistanta mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kissa mai albarka ta annabi Yusuf ya ba shi labarin ta a wahayance to shine yake gaya masa kuma cewa ita wannan kissa tana daga cikin labaran gaibi to abubuwan da aka yi su can baya wanda a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama baya ba ba shi wurin bal muka ce ba a yi shi ba ba a nace shi ba ba a yanke shi ba a lokacin sallallahu alaihi wa wa sallam da aka bai san labarin kissan ba sai gashi Allah ya nemi shi wahayinta to aka yake cewa baka kasance tare da su ɗan uwan annabi yusuf din ba wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum ba kasance tare da su ba a lokacin da suka tattara lamarin su suka yi ijma'i akan abin da suke son su yi wa hum yanfurun alhali suna masu kulla dabara da bakicin yadda za su yi da annabi yusuf alaihi salatu wassalam lokacin kai ba kaurin sallallahu alaihi wa sallama saboda kawai abin gaibi ne da muka yi wahayin shi gare ka ba ka san shi ba da sai ka mi ka san shi muka ce wannan yana daga cikin dalilai baro-baro da suke gwada cewa mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai san al-ghaibul mutlaq ba ba ka cewa annabi ya san gaibi wannan kuskure ne amma abinda mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ake cewa ya sani shine alghaibul idafi ko alghaibul nisbi kuma wannan shine alghaibul nisbi din ko alghaibul uh, al uh, wanda Allah kadai ya san shi a da yanzu kuma sai ya sanar da shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma annabi ya sanar da al'umma ina fatan gaji to irin wannan ba annabi kadai ba shi ne wannan gaibi nisbi ba al-mutlaq ba to Allah tabaraka wa ta'ala yana sanar da wanda ya so daga cikin bayinsa irin wannan gaibi daga cikin bayinsa wato manzanninsa nake dafi na sanar da wasu daga cikin manzanninsa irin wannan gaibi ta hanyar ya aiko musu wahayi ya ba su labarin shi da haka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan labari na gaibi kamar da ce zalika min anba ila gaibi nuhihi ilaika wanda muka ce kamar haka ne Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya kissanta mashi labarin annabi nuhu alaihi salatu wa salamu da dauki ba dadin da yayi da shi da mutanensa da ya gama ba shi labarin kistan sai ce zalika min anba ila ghaibi nuhiha ilaika. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين yace tilka min amba'il ghaibi ce waɗannan iskoshin da muka baka labarin su game da annabi nuhu alaihi salatu wassalam min amba'il ghaibi nuhiha ilayka wa suna daga cikin labaran gaibi abubuwan na gaibi nuhiha ilayka da muka yi wahayin su zuwa gare ka muka sanar da kai su wanda da ba ka san su ba ba kai ce ma kunta An ta wala qaumuka min haza. Ba ka kasance ka san wa'annan labaran ba kai da mutanen ka ba gabanin haka gabanin in yi maka wahayin su kai da mutanen ka kwata kwata ba kuma san wannan ba saboda zaman shi gaibi amma sai muka baka labarin shi ka san shi kuma ka isar da sakon ga mutanen ka fasbir innal aqibata lil muttaqin kai hakuri kashi mai kyau ya tabbata ga masu takawa wannan shine al-ghaibun nisbi irin ne Allah ta'ala yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wata aya wa ma kana Allah liyuliakum ala al-ghaibi walakin bi min rusulihi man sha. cewa Allah ta'ala bai kasance ba sam Allah bai kasance ba liyuliakum ala al-ghaibi yana cikin da ku gaibi ba sa ku san gaibi Allah bai kasance a ka'idarsa yana sa ku san gaibi ba ba yi da masu san gaibi wa ma kana Allah li yusli akum ala al-ghaib su sai zo da tokaci ya ce walakin yastadi min rusulihi man yasha amma yana zaɓe daga cikin manzanninsa wanda ya ga dama ko wanda ya so sai ya sanar da shi abin da ya ga dama na gaibi daga nan sai gani ya tashi daga suna al-ghaibul mutlaq ya koma al-ghaibul nisbi ko al-ghaibul idashi a lokacin da Allah ya zabi daga cikin manzanni ya sanar da shi sabon a wahayanci duk a irin wannan babin ne fadan Allah tabaraka wa ta'ala alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا شوى عالم الغيب الله تعالى شيء مثلا غيب فلا يظهر على غيبه أحدا ما بين الدع بين الثقوي وأن شيء الأصل جماعة فلا يظهر على غيبه أحدا سوى ذلك باب وليون لسنجيبي ولا شيء أصل يسمى كما وجه حياة sai ce illa man irtada min rasulin sai wanda Allah ya yarda da shi daga cikin manzanni to sai bayyana masa da abin da ya gana ma na gaibin nashi ta hanyar aiko mishi sako ga yadda ake aiko sakon ya ce fa inna hu yasluku min bayni yadayhi to shi yana shigarwa a gabansa gaban shi sakon da aka turo na gaibi ya zuwa ga wanda Allah ya yarda shi daga cikin manzanni wa min khalfihi sannan kuma ya saka a gaban wato a bayan sakon da aka turo me yake sakawa rasada masu tsaro masu gaji da aka da aka turo mala'ika jibril da wannan sakon da ya kunshi gaidin da ake son a gaya wa dai daga cikin manzannin Allah to sai hada mala'ika jibril da cinciran da ɗan rakiya na mala'iku wasu bayan shi shine ya sulku wato wasu gaban su nan ce ne wa inna hum yasluku min bayni yadayhi sannan wasu a bayansa shine wa min khalfi rasulun din sune cincin da mala'iku masu rakiya masu tsaro hikimar tura mala'ikun nan masu yawa da hanyar mala'ika jibril da ke da wannan sako na gaibi da Allah yake son ya ga wani daga cikin manzanninsa shine liya allama an kada ablagu risalati rabbihim don Allah ta'ala wato ya tabbatar cewa wanda mala'ikun sun isar da sakonnin ubangijinsu ba tare da wasu shidadu sun shiga sun yi katsalan dan a cikin sa ko sun kokarin canza shi ba to wannan dai shi ne abubuwa, don haka dai abinda muke son mu kamar yadda malamai suka ambata shi gaibi iri biyu ne jama'a gaibi iri biyu ne akwai algaibul mutlak akwai algaibul idafi to duk wannan magana da muke yi na cewa Allah ya bai wa annabi labarin gaibi kuma wanda zai zaba daga cikin manzannin sama yana ya bashi wannan labarin gaibi to wannan muna nuhin algaibul ibadi ko algaibul nisbi in Allah ya sanar da wanda ya ga dama daga cikin manzannin sa shi to shi ko manzon dama ta wahayi ake sanar da shi shi sai ya da shi ga sa irin wannan gaibi Allah ke sanar da manzanni shi lokacin da ya ga dama misalansa suna da yawa misalansa suna da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba da labarin gaibi dangane da abubuwa masu yawa baka iya kai ga su abubuwa ne na gaibi amma Allah sanar da shi su kuma ya ba da labarin su dauki misalin alamomin tashin kiyama a sa'a wasu sun bayyana kamar da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani su wasu kuma ba su kai bayyana ba duk bi abin da ke faruwa in mutum ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin abubuwan da yawa wannan jani duk bi abubuwan da suke faruwa in an dizda mutum cikin kabari abubuwan da suke faruwa na busa kaho da tashin mutane da mahshar da waye har zuwa sirati har zuwa aljanna da wuta da duk abin da ke cikin jama'a duk wannan gaibi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sanar da shi wannan abu kuma duk ya fahimci su ga al'ummar shi to duka wannan suna daga cikin amba'ul ghaib wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sanar da shi su da haka sai suka zama gaibi ne amma al-ghaibul al'idafi ko alghaibun nisbi kama kashi na biyu wanda suke kira shi suna alghaibun mutlaq to wanda babu wanda san shi kwata kwata sai Allah madaukakin sarki Allah shi yake banta da sanin sa hula la kala lahu da cikin wannan sanin gaibin sai da la yushariku fi zalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal babu wani wato ainihin wani mala'ika makusancin Allah da yake da tarayya da Allah wajen sanin shi ko wani annabi da Allah ya aiko shi da aka yi zama sanin gaibi mutlak sifacin jama'a daga cikin sifofin Allah kun gane ko Allah shine alimul ghaibi wash shahada wahdahu la sharika lahu yadda cikin wannan sifa ba mai tarayya da shi kana da dalilai masu yawan gaske da suke gwada maka cewa annabawan Allah ba san gaibi ba mala'iku ba ba san gaibi ba da sauran duk halittun Allah daga cikin dalilan da suke gwada haka cewa wannan algaibul mutlaq babu wanda san shi sai Allah akwai fadan Allah ta tabaraka wa ta'ala yana umurtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa kullu ya'lamu man fi samawati wal arda li ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kulka ga musu la ya'lamu man fis samawati wal ardi li ghaiba illa Allah ba wani yake cikin sammai da kasai da ya san gaibi sai Allah saboda duk halittun Allah wanda suke a sama ko a ƙasa to babu wanda gaibi sai Allah sannan wa ma ya shuru na ayya da yi su bayi ba san sanda za a tada su ba don haka kamar yadda ba su san yadda za a tada su ba babu wanda san sanda za a yi tashin kiyama to haka kuma ko a sama ko a kasa babu wani daga cikin bayan Allah da ya san gaibi wannan shine kullu ya lamu ma fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayya da yu'atu a wani wuri yake cewa wa inda hum mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu mabudan gaibi wurin sa suke shi kadai Allah ta'ala wa inda hu mafatihul ghaibi a nan wurin malamai suka ce nassin zai iya gaya maka mafatihul ghaibi inda amma ba wani haka nan ba haka yi takalimi da ta'khiri wa indahu mafatihul ghaib wato mabudan gaibi a hannunsa suke shi kadai wurin sa suke ba su rufuwa don haka ce la ya alamu ha illahu babu wanda ya san su sai shi kun gaji haka yau mace mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kul amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء yace kulka ce da su la amliku li nafsi naf'an wala darra ni ban mallakan wani amfani ko wata cutarwa wa kaina ba wani abu na amfani da nake iya jayo ma kaina wani abu na cuta da zai iya kuɗe ma kaina wala amliku li nafsi naf'an wala dhara yace illa ma sha Allah kadai sai abin da Allah ya so yanda Allah ya so haka abuwa suke gudana gare ni ko amfani ko kai haka to haka yace wala kuntu a'lamul ghaiba inda na kasance na san gaibi Allah ce annabi ya gaya mutane haka walau kuntu a'lamu al-ghaiba ci da na kasance na san gaibi lasta kasartu min al-khayri da na yawata alkhairi wa kaina wa ma masani yasu'u kuma wani mummuna abu da bai shafe ni ba haka Allah ya ce manzo Allah ya gaya ma al'umma ولو كنت أعلم min لاستكثرت من الخير وما مسني يسوء wannan min asrahin nusus masu gwada cewa babu wanda san gani sai Allah kuma aiki sallallahu alaihi wa sallam bai san gani ba wata aya makamance wannan ya umarci annabi sallallahu alaihi wa wasallam kadalika ce kadalika yace dashi qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malakun in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal hal yastawi a'ama wal basiru afala tatafakkaruna ko yace kul annabi sallallahu alaihi wasallam ga yawa mutane ka ce da su la aqulu lakum indi khaza'inullah ni ban ga muku cewa taskokin Allah suna hannuna ba ban taba gaya muku cewa taskokin Allah a hannuna suke ba ni nake ba da arziki ko ni nake yin kaza ba ba ba taba da wannan ba ba hakki na bane wannan hakkin ubangiji ta halali sannan wala a'lamul ghaiba ban taba gaya muku cewa ni na san gaibi ba kun ga Allah yake annabi ya gaya mutane taskokin Allah ba sa hannun shi haka kuma wala a'lamul ghaiba ban san gaibi ba wala aqulu lakum inni malakun yace kuma ban ce muku ni mala'ika ne ba duk wanda ba taba hudu shi ba in attabi'u illa ma yuha ilayya ni kawai abin da nake bi shine abin da Allah ya mani wahayi gare shi abinda Allah ya da wahayin ta shine nake bi in attabi'u illa ma yuha ilayya ba bi nake biya ba kadai sai abinda Allah ya wahayi shi gare ni saboda ka ban taba irin wannan wuce gona da iri ba in dauki wata sifa ta Allah in ba kaina ce taskokin Allah gare ni suke ni nake arzutawa ko in ce ni na san gaibi na san me zai faru gobe ko yake ni yanzu ba da adam bane amma ni mala'ika ne ni ba san wannan ba in attabi'u illa ma yuha ilayya kul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkaru yace shin wai ka kace da su hal yastawi al-a'ma wal basir shin makahu kan da bai gadi za su zama daidai afala tatafakkaru yace babu tunani daga cikin wannan nasoshi akwai abin da Allah ya hakaito muna dan labarin annabi nuhu alaihi salatu wasalam abin da ke ga mutanen sa shi ma a wannan babi na cewa shi kansa annabi nuhu a matsayin sa na manzon Allah kuma ɗaya daga cikin ulul azmi min ar-rusul Allah ce annabi nuhu ya ga mutanen sa cewa wala aqulu lakum inni khaza'inullah wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazdari a'yunukum lan yutiyahum Allahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhal lamina zalimin annabi nuhu yake ga mutanensa bayan sun ya dauki lokaci yana musu wa'azi an samu wasu gungun mutane 'yan kaɗan wa'anda kuma kake ganin ba su da kima su ne suka imani da shi yake ce musu wala aqulu lakum indi khaza'inullah ni ban ga muku cewa taskokin Allah suna hannuna ba kamar dai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah wuce shi da ya faɗa wala aqulu lakum indi khaza'inullah ce ban taba ga muku cewa taskokin Allah suna hannuna ba wala alamul ghaiba annabi nuhu yace kuma ni ban taba ga muku cewa na san gaibi ba kamar da annabi yace wala alamul ghaiba shi ma annabi ya yace wala alamul ghaiba ni ban san gaibi ba wala aqulu inni malakum wala aqulu inni malak yace kuma ni ban taba ga muku ni malaika ne ba duk wannan ban taba ga muku wannan ba wala aqulu lil ladina tazzari ayunukum wa'annan mutane da idanun ku suke musu kallo na walakanci kuna ganin gasu ba su da yawa kuma talakawa ne shine alladhina tazdari a ayyunukum da yake cewa wala aqulu lil ladina tazdari a ayyunukum nan mutane da idanunku suke masu kallon walakanci ban taba fadin cewa lan yu'tiyahumullahu khaira shi Allah ba zai taba masu alkhairi ba saboda talakawa ne ba su da kaza ba su ce haka za su tabbata Allah ba zai taba masu alkhairi ba ni ba taba wannan ba Allahu a'lamu bima bi anfusih shi Allah shi sa abin da ke cikin rayuwarsa Allahu a'lamu bima fi anfusihim yace inni idan lamina zalimin idan har a ce na faɗi waɗannan abubuwa idan lamina zalimin kina ina cikin alzalimai da zai yi a ce waɗannan abubuwa da na jera nake ban taɓa hudin su ba to da na faɗe su da ina cikin alzalimai wannan dai shi yake nuna maka kenan cewa annabawan Allah ba su san gani jama'a dukkan mahalittun Allah muka ce ba san gaibi ba to haka mala'iku ba su san gaibi ba abin zai gwada maka cewa mala'iku ma ba su san gaibi ba shine kissar annabi Adam alaihi salatu wassalam a cikin gabar da Allah ya ma mala'iku cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa su kuma suka ce ma Allah ya za a iya sanya khalifa cikin kasa wanda zai banna cikin kasa ga su su bayi ne muna suna tasbihi suna godiya ga Allah ai bai kamata Allah ya halicce su Khalifa za su banna cikin kasa ba to almuhim mu Allah ce musu inni a'lamu wa la ta'lamu inni a'lamu wa la ta'lamu yanzu sai halicce annabi Adam din sai ya umarci annabi Adam wato da ya halitta annabi adam sai ya kalubale su mala'ikun ya ce ku ba shi labarin sunayen abubuwa gaba daya sai suka kafa suka ce la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim sai ce annabi adam ya labarta musu sunayen wa'annan abadan da su suka kasa ba da labarin su to a shahidi sai ce falamma an ba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma wa ma kuntum taktumun yace falamma an ba'ahum bi asma'ihim yayin da shi annabi adam alaihi salatu wassalam ya labarta musu sunayen jerin abubuwan da su suka kasa ba da labarin sunayen nasu kawai sai Allah ta'ala ce da su alam a kullum a shekuma ga muku cewa in ni alamu ghaibas samawati wal ard na san gaibin da yake cikin samai da kasai ba ta ga muku wannan ba sannan wa alam ma tubduna na san abin da kuke bayyana su ku mala'ikun wa ma kuntum taktumun da da kuka kasance kuna koyi shi yanzu kaga wannan shi yake gwada Allah ya san gaibi da yake cikin samai da kasai wanda mala'iku ne ba san shi ba kuma Allah ya san abin da mala'iku suka bayyana su ya san abin da masu ka to wannan shi ke gwada maka mala'iku ba san gaibi malam da inda sun san gaibi da ba su ce ma Allah ta'ala a ta jami fiha mai yufsidu fiha wa wa yusfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak da duk ba su ga masa wannan ba sannan ma faɗin da faɗin Allah ta'ala da muka karanto a baya yana fassara maka ga mala'iku sun san ba cewa kullu ya lam fi samawati wal ardi al ghaiba inna Allah mala'iku sun shige su a dai bangaren kuma aljannu da wasu suke ta'ammuli da su suna ganin suna ba su labarin gaibi su kansu aljannu ma ba san gaibi ba san gaibi ba ba san gaibi ba da nasti da alqur'ani Allah ta'ala ya ba da labari game da kissar annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam in yadda Allah ya kore mashi aljanu da sauran halittu birjit su ne masa hidima yadda yake so da izinin Allah yanzu da mala'ika da annabi Sulaiman Allah ya kaddara mashi mutuwa mala'iku suna nan suna irin wannan hidimar da ya san sai ya mutu alaihi salatu wassalam yana dogari da sanda su suna ganin kallon su ne yake aikin da ya ba su a sami da ya ba su suna ta hijima ashe ya mutu ashe ya mutu ba sani a wani lokaci ya haka a sai da gara gara wanda da kuka sani ta zo ta cinye sandar da yake dogari da ita ya fadi sannan suka gane suna tsaye suna ta aiki suna wahala ba ya mutu shine Allah ke bata labari falamma qadayna alayhi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi falamma qarra tabayyanat al-jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adhab al-muhit Allah ta'ala yake cewa falamma qadayna alayhi al-mauta yayin da mutuwa hukumta mutuwa ga annabi Sulaiman alaihi salatu wasallam sai muka kashe shi muka biya yasa aljannu duk sun da muka ce suna ta hidima bisa ga umarnin da ya ba su shi kuma yana tsaye ban sani ya ce ma dallahun alamauci illa dabbatul am ba wanda nuna musu annabi sulaiman da ya rasu face wata dabba ta kasa ta kullu min sa'ata wacce ta canye sandar tashi da dogara a kanta? falamma kharra yayin da sandar aka cinye ta karfin da take da shi na daukan daminsa ya kare ya fadi shine falan ma karra ta bayyana ta jinnu sai alamar ya bayyana ga aljannu cewa ya mutu za ka suka fahimci cewa allahu kanu ya alamu da alghaiba da sun kasance sun san gaibi shine mahallin shani ta bayyana ta jinnu allahu kanu ya alamu ghaiba alghaiba ma alladhi tusil azabil muhin da sun san gaibi da ba su tsaya wato da ba su zauna cikin wannan azaba ta walakanci suna wahala wurin yi wa bisulman sulaiman hijima ba alhali ba shi gare ko gani ba to wannan shege gwada maka aljiri bai san gani ba wala ko wani yaro je ka yaje ka kawo kudi kawo kudi a maka kaza aljiri zai gama kaza kawai son aka yaci kuɗinka son suka su ci kuɗinka su yaudare ka kawai abin da nake son a nan wurin babu wanda ya san gaibi jama'a cikin bayan Allah la mala'iku wala annaba wala aljanu wala wala wasu malamai wala wayi ba ba wanda ya san gaibi al-mutlaq wannan jama'a ita ce kaida tabbatacciya wadda malamai suka fayyace ta a cikin shari'a kun gane ko wannan shi ne don haka a bangaren hadisi akwai hadisi da aka samu daga alwan masaru masu rukun ke ruwa daga aisha radiyallahu anha cewa aisha tana bayani tana tafsirin fadan Allah Ta tabaraka wa ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu shi wa mabudan gaibi a wurin Allah suke babu wanda ya san sai Allah masurko yake taqulu aisha radiyallahu anha aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin ummul mu'minin wadda kai ta fi ka son annabi ta fi ka sanin annabi ta ce man akhbaraka anna muhammadan ya'lamu al-ghaiba faqad kazaba tace duk wanda ya baka labarin cewa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya san gaibi tace faqad kazaba ya maka kayya kayya ya ga maka wa fi lafzin aw lafzin riwayat tace man akhbaraka anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yukhbiru bima fi ghadi faqad a'zama Allah al-firya tace duk wanda ya baka labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yukhbir bima yakunu fi gadi yana ba da labarin abin da zai kasancewa gobe ya ba ka labarin cewa annabi yana ba da labarin abin da zai faru gobe a matsayin gaibi duk wanda baka wannan labari ya jingina shi ga annabi faqad a'zama ala Allah al-firya shi wannan wannan ya kirkiri babban ƙarya jingina ma Allah kirkiran babban ƙarya ne a jingina ma Allah tabaraka wa ta'ala a ce da kai wai annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ba da labarin gaibi ta ce wa huwa ya yaqul alhali shi annabin sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa la ya'lamu al-ghaiba illa Allah babu wanda san gaibi sai Allah la ya'lamu al-ghaiba illa Allah ba wanda san gaibi sai Allah wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi haka al-Imam Bukhari bizzat ya sake rawaito wani hadisi wanda aka fi fitar da shi suna hadisin jariya hadisin jariya ah, wasu kuyangi ne suka taru gidan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a wata munasaba sai suna amfani da abin da ake dufu dufu duf dufu shine dundufa abin da ake kada shi wurin munasabar aure wanda malamai suka shaka ne ya halatta saboda mata su kada wannan don a sanar da al'umma cewa an yi aure wuri da kowa da a aure wance wance an aure da ta gabani to suna kada wannan suna yan wake-waken da suke yi a cikin gida ko ita wannan jariya daga cikin yan wake-waken da take yi sai take cewa wafina nabiyun ya alamu ma fi gadi wafina nabiyun ya alamu ma fi gadi ce, cikin muwa akwai annabi wanda ya san abin da yake faruwa gobe tana wake-wake ne tana faɗin wato manya-manyan ƙwarar suka gabata da waye irin dai abubuwa na labarin da ya shafe su daga ciki sai ta ce cikin mu akwai ma annabin da ya san abin da ke faru a gobe annabi yana jin ta sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ce la taquli hada la taquli hada irji ila ma kunti taquli yace ki saki fadin wannan amma da ke koma ki cigaba da faɗin wacce ‘yan waka da kike yi ta ambatan manya-manyan ƙurashawa da suka gabata da waye babu laifi kina wanda ya wata kina buga zufa babu laifi ga wannan amma dai ki ce da mutane wa fina da biyun ya alamu wa fi gaje kake faɗi wannan magana to kaga jama'a inda annabi ya san gai, ai ba zai ba zai ce mata tabar cewa wa fina da biyun ya alamu ma fi gaji ba to wannan gaskiya magana kaɗan kenan daga cikin jayin na soshi qur'anan wa sunnatan da suke gwada cewa annabi bai san gaji ba alghaibul mutlaq wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka gaskiya magana bai dace ga musulmi ba ya jahiltar da kansa ya bai da kanshi wa wa jahili sai da zai waye gari bai san haƙoƙin da suka shafi Allah tabaraka wa ta'ala suka keɓanta da shi ba mutum ya ɓata lokacinsa a rayuwarsa yana biyan wasu har ya waye gari haƙoƙin ubangiji ta'ala bai san su menene haƙoƙin da su haƙoƙi ne na Allah kaɗai ya zama ku zai waye gari da isa su ba sannan ya iya kasa sanin haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda a wajibi a a danganta waɗannan haƙoƙin gare shi a matsayin shi na manzon Allah abduhu wa rasuluhu mutum ya waye gari wa'annan haƙoƙin duk bai san su a ɗauke shi kawai a dora shi akan wuce gona da yi game da haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abu jahilci ya ɓata lokacin shi bai karanta tauhidi ba bai karanci ne ko bai sani ba amma an ɗauke shi an karantar da shi wasu abubuwa na wuce gona da yi game da annabi ga abubuwa ya jahilce su sannan kuma a gaya masa cewa wasu ne muhammadawa wasu ne muhammadawa su ne ya annabi wato kaga kenan muhammadawa wanda ba su san muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ko ka ce da ni muhammada wanda suka jahilci muhammad sallallahu alaihi wasallam ya za a yi ka zama kana cikin muhammadawa malam amma haƙoƙin allah baka san su ba haƙoƙin annabi ma baka san su ba wani irin muhammad wani irin muhammadawa ne wannan ha wannan kaga gaskiyar magana su ne sumun bukumul ummi wallahi mala'ika ne ba sumun bukumul ummi fahimu la ya'qilu wa inna su mutumin da bai san haƙƙin Allah ba bai san haƙƙin Allah ba kuma an ce ce wai su sune muhammadawa Allah ke yi to sannan kuma malamai ma suna cewa ko kaɗan ko da ka ƙaddar ma babu nasoshi jama'a ko babu nasoshi mugu mugu rashin ladabi ne ka ɗauki sifa ta Allah ka baiwa annabi ta ko ga da abin da gani ba wato yanzu da muka ce Allah yana da sifofinsa shi kada yake banda da su ko ba gane ba ba Allah yana da sifatul uliya ba wanda shi shi kada yake cikin su to yanzu haka sai ka dauko ta sifa ta Allah ka azama annabi ka ce annabi ma yana da irin wannan sifa muka ce ko da ka ce da ni babu nassin da ya hana haka wanda ba ka kallon shi a matsayin rashin ladabi eh wannan rashin ladabi ne malam rashin ladabi ne amma abin da addaidai shi ne sifofi na Allah ta'ala ka bar mashi nashi ne shi kaɗai wahda hula shi kala haƙoƙi da sifofi wanda suka shahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi Abdullahi wa rasuluhu a matsayin shi na khairul khalqi ala al-islam shi kuma ka bar mashi nashi wannan shine sanin daraja annabi shine girmama annabi shine sanin kimar annabi amma ba ka wuce gonar da iri ba ka kai shi inda Allah bai kai shi ba ka dauki gobe, Allah kana bashi saboda tsabar jahilci ba Allah ke to sai cewa ma saru nasi walau harasta bi mu'minin ko wato yace mutane ba su kasance masu imani ba walau harasta ko da kai kwadai ko kai ka kai sha'awar su imani ya? kun gane ko to wannan shi ne. malaman tafsiri suna ambatawa wallahu a'lam cewa akwai su gungun yahudawa da suka haɗu da kufaru ƙuraishi kafinan ƙuraishawa sai suka rika magana game da islamin da ta shafi annabi yusuf alaihi salatu kasantuwan ta zo a cikin asaura saboda ka su wannan yahudawa suna da labarin ta don haka suka nuna da wani bangare na kafinan ƙuraisha sai suka rika tattaunawa game da kistar annabi yusuf to shine sai suka ce to yanzu abin da za su yi bari su jiya gaba annabi sallallahu alaihi wa sallam bari su tambayi shi wannan kistar. tunda sun san annabi dai bai san abin da ke a saura ba su wa ganin su da haka ke dan kalubale ne za su yi masa idan annabi ya fahimci musu kisar to kamar za su yi wani kenan in kuma bai da iya faɗin kisar ba su nan dama kan yayi ke abin da yake dawa da aka suka ce bari mu tambaye shi sai suka tambayi mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama kisar annabi Yusuf da ne bai ba su labarin kisar yadda take kamar dai da ta zo a cikin taura wajen su sun santa to yanzu da wanda na kafiran shan gaba ɗaya dukkanin su suka bijire a madadin su fahimci cewa wannan fa tabbas zai yi wa annabi ba da labarin shi in ba ta hanyar wa'ayi ba a madadin su sai wannan nazarin ba su ba sai suka bijire suka kin ibani to sai mazan Allah sallallahu salma abin da ya dame shi domin ya yi sha'awan su yi imani kasancewa ya ba su wannan labari wanda sun tabbatar da babu mai iya ba da wannan labari sai wanda ya karanta wannan labari shi wani tashi to abin ya dami annabi sallallahu alaihi wa sallama malamai suka ce ah, wallahu alam shine dalilin saukan wannan aya wa ma akasarun nasi walau harasta bi mu'mini kamar Allah ta'ala yana yi ma wanzon Allah sallallahu alaihi tasliya lallashi yana yayyafa ma zuciyarsa ruwan sanyi cewa wayannan mutanen da kaga su maka wannan kalubale duk da kalubale su da suka yi maka ba su nasara ba basu su nasara ba su rashin imanin su kada ya bata maka rai kada ya bata maka rai wannan tabi'a yawancin mutane ne ko mi kai musu ba za su imani ba zai da kake sha'awar su musulunta ba za su musulunta ba haka yawancin mutane da bai suke walau eh, wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin Yawancin mutane ba su kasance mumine ba walau har ko da kayi sha'awa ka yi kwaɗar su yi mani kamar yake cewa in ta haris ala hudahum fa inna allaha la yahdi man yudhillu wa ma lahum min nasirin ke in ta haris ala hudahum ko da yi kwatan shirya su yi sha'awa kayi ta kwaɗai ina ma ya za a yi su shirya fa inna allaha la yahdi man yudhillu Allah ta'ala baya shi da wanda yake fatarwa kuma da ya waye gari yanzu shi aikinsa shine fatar da mutane shi ya bace kuma ya zama aikinsa shine fatar da mutane yace Allah ba zai shirye da shi ba kuma kuma bi nasiri kuma su da wani mai taimako kun gane ko to saboda haka wanda da sai ta zama shine ka'ida ta ubangiji cewa ba duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha'awa ya shirye ne zai shirye ba gaskiya amma Allah shi ke shirye da wanda ya ga inda ka la tahdi man amanta walakin Allah ya haji man ya sha sai baka shi da wanda kasu ko ka sha mutum ya shirya ba zai shirya ba sai ta da mashiya wa wani walakin Allah ya haji man ya sha amma Allah zai kishiyar da wanda ya so kuma wannan sai zama cewa ka'idar Allah ce sunna ce ta Allah cewa yawa yawancin mutane a bayan kasa ba su yi imani shine wa ma aksarun nasi walau harasta mu'min wato aksarun nasi la yu'minu wannan ita ce ka'idar إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لرؤوف رحيم فلا ور... تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فلا تك في مرية منه شكرك كسجد شكين شكود فنفوتون لسنبابا لبدا القرآن إذا أكثر سمك مزوع الله صلى الله عليه وسلم إنه الحق من ربك wani alkur'ani gaskiya ne daga wurin ta walakin na aksarar nasi la yu'minun amma yau yawanci mutane ba su yi bane to wannan ya sunna ce ta ubangiji ta'ala sunna ce ta ubangiji ta'ala cewa aksarun nasi la yu'minun saboda ka gungun yahudawa ko sai ma annabi kalubale ko izbili ko ma me suka yi mata da dawon cewa in yayi kaza za su yi imani in bai kaza ba za su yi imani ba to dama dai babu wani wanda zai imani sai wanda Allah ya kaddara zai imani sai wanda Allah ya nufi shi ya eh, sai wanda Allah ya nufi shi da shi wani shi abu na farko sannan abu na biyu umuman mutanen duniya gaba ɗayan su aksaruhum la yu'minu to shi sa kullum haka kaidar take ko a garin ku ko a kasar ku ko a ƙauyen ku ko a jihar ku ko a ina ne na ku za ga cewa mutanen kirki su ne ɗan kaɗan mutanen kirki su ne ni su ne yankada yawon cin mutane ka ai bazanci banzanci shi ne walakin na aksara na la yu'minun ah, mukabil na wannan shine wa qalilun min ibadiya shakur to haka suna ta Allah ta'ala take Allah ya samu dace muna fata da da muka wajibi sarki sababa Allah amfani mu da shi ba mu ladan sa wanda muka kusuru kuma Allah ya yarda mana mu shafe cikin zukatan uwa